kotu ta sake mayar da abdul kurkuku bayan zaman shari'ar da aka yi a yau laraba kotun shari'ar musulunci da ke birnin kano a arewacin najeriya yau ta yi shari'ar shek abdul-jabbar shek nasir kabara jami'an gidan gyaran halin ne suka kai malamin kotu a safiyar yau laraba wato 28 ga wannan wata na yuli da muke ciki domin sauraron kararsa a kotun wadda mai shari'a ibrahim sarki yola yake jagoranta A ranar Juma'a ne dai 16 ga wannan wata na Yuli, gwamnatin jihar Kano ta gurfanar da malamin a gaban kotu bisa zargin ɓatanci ga addini da kuma tunzura jama'a, zargin da ya sha musantawa. Wakilin BBC da ya halarci zaman kotun wadda take a kofar kudu a birnin Kano ya ce da alama Sheikh Abdul Jabbar yana cikin ƙoshin lafiya sai dai amma ya rami. alƙali sarki yola ya bayar da umarnin a shagar da shak abdul jabbar cikin akwatin da wanda ake ƙara ke tsayawa aisha mahmud ita ce ke jagorantar lauyoyin gwamnatin kano a ɓangaren shak abdul jabbar lauyoyinsa sun haɗa da sale muhammad bakaro da yahuza muhammad nura da bashir sabi'u rs abdullahi yi abubakar zubairu abubakar yau abdullahi bs ahmad da kuma umar usman alƙali sarki yola ya fara da cewa a ranar farko da aka gabatar da ƙara an karanta wanda ake ƙara laifin da ake tuhumarsa da aikatawa amma ya musanta aikata laifin sai kuma ya tambayi shaidu lauyoyin gwamnati suka ce suna da shaidu bayan an tambaye su alƙali sarki yola ya tambayi lauyoyin gwamnati shin sun zo da shaidun da suka ce suna da su lauya aisha ta ce mun samu dukkan bayanan shari'ar da ake kuma muna neman kotu ta ba mu wata ranar domin gabatar mata da shaidu hakan zai ba mu dama mu haɗa bayananmu tare da tuhumar da muke yi wa shak abdul jabbar wannan shine roƙon da muke yi wa kotu daga nan sai alƙali sarki yola ya ba wa lauyan shak abdul jabbar damar ya yi magana lauyan abdul jabbar wato sale bakaru ya ce an kawo wanda ake ƙara kwana goma sha biyu da suka gabata amma abin bakin ciki ne masu gabatar da ƙara ba su shirya tuhumar da suke magana ba wannan ya nuna cewar so suke su kawo tsaiko ba so suke a yi shari'ar ba wanda ake ƙara yana tsare a gidan yari bisa umarnin kotu wannan shine abin da muke jayayya a kai game da bayanin mai gabatar da ƙara lauyan ya ce Akwai ƙa'idoji da ake bi wajen ɗaukar ƙara bayan kwashe tsawon kwanaki goma sha biyu. Yana mai cewa babban abin da muke bukata shine a yi wa kowa adalci. Lauya Bakaro ya ƙara da cewa, Ina ishara ga Suratul Hadid, aya ta ishirin, inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewar dalilin saukar da Alƙur'ani shine domin a tsayar da adalci a tsakanin mutane. Idan sun ce ba su da shaidu, babu yadda suka iya. Idan har kotu za ta ɗaga wannan shari'ar, su kawo dukkan shirin da za su gabatar a gabanta. Lauyar gwamnati Aisha ta so ta yi tsokaci, amma sai alƙali ce ta saurara sai lokacin ta ya zo. Yana mai cewa zai yi wa kowa adalci ta hanyar jin ta bakin kowa. Daga nan lauyan Shak Abdul Jabbar ya buƙaci lauyoyin gwamnati su kawo musu sunaye da hujjojinsu da kayan nuni da adireshin da takaitaccen jawabai na shaidunsu da kwafi bayan wanda ake ƙarar yayi a wajen 'yan sanda. Kazalika sun buƙaci a kawo rahoto na murya ko bidiyo da hoto ko wata takarda da za a yi amfani da ita a gaban wannan kotu kafin ranar da za a fara sauraron shaidu. Lauya Aisha ta ce, Mun saurari jawabansa, kuma bayanansa azarɓaɓi ne. Mun nemi kotu ta ɗaga wannan shari'ar ne domin mu kawo tuhumar da muke yi masa. Aisha ta ci gaba da cewa, ai caji ya ƙunshi dukkan wani bayani da muke buƙata. Lauyan wanda ake ƙara ba shi zai faɗa mana yadda za mu tsara ƙarar mu ba. Kuma muna roƙon kotu ta ba mu 25 ga watan Agusta shekara ta 2021 domin a ci gaba da shari'a. Lauyan Abdul Jabbar Sale Bakaro ya ce, Na gamsu da bayanan da lauyar gwamnati ta yi. Bayan jin ɓangarorin biyu game da ranar da ya kamata a ci gaba da zaman kotun, alƙalin ya yanke hukunci kamar haka. alƙali ibrahim sarki yola ya ce an ɗage shari'ar shak abdul jabbar zuwa mako uku wato za a koma kotu ranar 18 ga watan agustan 2021 daga nan ya bada umarnin a koma da malamin gidan yari har sai ranar da za a ci gaba da sauraron ƙara.